yau laraba 22 ga watan rajab hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1435 daidai da 21 ga watan mai shekara ta 2014 a ci gaba da karatun littafin al-mulakhasul fiqhi li ma'ali sheikh dr salih bin fauzan fauzan Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Idan ba manta ba, har yanzu muna ƙarƙashin kitabu tahara a inda malam ke mana bayani akan ahkamul wudu, hukunce-hukuncen alwala. To za mu tashi inda ya ce, wata ammal افتتاح آية الوضوء بهذا النداء الكريم ما ليش للي ألورا da wannan aya mai girma da Allah maɗaukin sarki ya buɗe ta da babban kira, da ce, Ya ayyuhallazi na amon, ya ku masu imani, wannan kira ne ba ɗan ƙarami ba. Faƙada wajjaha subhanahul khitab ila man yattasifu bil iman. Allah maɗaukin sarki ya karkatar da wannan kira ne zuwa ga wanda ya siffantu da imani. li'annahu huwa alladhi yasgha li awamirillah domin mai imani ne kadai wanda yake miƙa wuya zuwa ga duk wani umarni na Allah maɗaukin sarki da zai bayar wayan tafi biha kuma ya amfana da waɗannan umarni da Allah zai in baka da imani to tawili za ka yi kuma ka sa ƙafa ka hankali ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم da wannan ne manzan Allah ya ce wala zuwa alal wudu illa mu'minun babu wanda zai kiyaye zama cikin alola sai wanda yake mumini Mala ya ce Ibnu Maja ne fitar da wannan hadisi a lamba na 277 Ahmad a mujalladi na biyar shafi na 280 lamba hadisi na 22414 Ibn Hibban ya fitar da hadisin a mujalladi na uku shafi na ɗari uku da sha ɗaya lamba hadisi na dubu ɗaya talatin da bakwai min hadisi sauban radiyallahu anhu. Mala ce wa maza da amma zukira fi sifatil wudu. Mala ce duk abin da ya ƙaru cikin abin da muka ambata na siffan alola, fahuwan mustahabbun, to wannan mustahabbi ne, man fa'alahu, duk wanda ya aikata falahu ziyadata ajarin wannan yana da ƙarin lada wa man tarakahu wanda kuma bai ba fala haraja alaihi malai ce babu laifi a kan shi wa min samma sammal fuqaha tilkal af'al to daga nan ne malaman fiqh suka kira waɗannan ayyuka da suka zama ƙari akan abin da muka ambata da sunanul wudu sunnonin alula ai mustahabatuhu abubuwan da suke mustahabbai mala yace fa sunanul wudu hiya su sunnonin alula ga suka ma haka na farko asiwak aswaki dan mutum bai yi aswaki ba alulan shi na nan ai amma in yayi fa lada ya karu mala yace wa taqaddama bayanu fadilatahu wa kayfiyatuhu Malai ce falalan asuwaki da yanda ake asuwaki mun gabatar da bayani a kan shi a baya. Malai ya ce wa mahalluhu indal madbadati kuma ana yin asuwaki yayin kurkuren baki ne wanda mun yi bayani a can baya asuwaki ana yin shi kafin ma fara alola ne. hasila bihi saboda a tabbatar da asuwakin an yi shi yayin kurkuren baki. wa bil madmadati tanziful fami mala yace kurkuran baki kuma ya tsabtace baki ne al ibada saboda mutum ya tinkari ibada wa tahayyu'i litilawatil qur'an kuma ya kintsa karatun alqur'ani wa llahi azza wa jalla da kuma shirya ganawa da Allah madaukin sarki thaniyan al kaffaini thalathan wanke hannu tafukan hannu so uku fi awwalil wudu'i a farkon alula inda mutum zai wanke so ɗaya yayi ba lalle sai ya ƙara ya kai so uku ba qabla ghasl wajhi tun kafin wanke fuska malaci li wurudil ahadisi bihi saboda hadisai sun zuwa kan haka li annal yadaini alata naqalil ma ila al'adha saboda ai hannaye guda biyu sune sinadaran ɗiban ruwa zuwa gaɓai ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء malai ce wanke su to kula ne da dukkanin alola cewa za ka yi cikin tsarki za ka yi abin cikin tsafta ina fatan mun gano wannan da kyau salisan na uku albada'atu bil madmadati wal istinshaq qabla ghasl al wajhi ana son a fara da kurkuren baki da shaka ruwa kafin wanke fuska liwurudil bada'ati ma fil ahadis saboda hadisai da suka zo sun yi nuni a kan cewa ana fara da kurkuren baki ne da shaƙar ruwa kafin wanke fuska wa fi ha in kana gaira sa'imin ana son mutum ya kai matuƙa wajen shaƙar ruwa in ba azumi yake yi ba wa ma'anar mubalaga fil madmadati amma kaiwa matuƙa wajen kurkuren baki idaratul ma fi jami'i famihi shine mutum ya kurkure ruwa a dukkanin bakin shi wa filistin sha kaiwa matuƙa wajen shaƙar ruwa kuwa jazbul ma'i ila an anfihi mutum ya shaƙi ruwa har zuwa karan hancin shi can ƙarshe ba inda zai ƙware ba sai kuma ya turo shi na hudu wa min sinanil wudu'i yana daga cikin sunnonin alola ta halilul lihiyatil kathifa tsefe gemu mai yawa bil ma'i da ruwa hatta yablugu dakhilaha har sai ya tabbatar da wannan ruwa ya kai can ƙasan gemu. Wata khalilu asabi yadi war rijilaini sannan kuma mutum ya tabbatar da ya tsatsefe yatsun alyadaini ya hannayen shi guda biyu war rijilaini da kuma ƙafafun shi biyu. Na biyar munu damaitawa wa huwal bada'u bil yumna min yadaini Shin in za ka wanke hannayenka biyu to ka fara wanke dama wan rijilaini wajen ƙafafuwa kuwa ƙablal yusra ka wanke dama kafin ka wanke hagu mun gano wannan da kyau ku mala yake cewa na shida a ziyadatu alal ghaslatal wahida ila talatin, ƙari akan wanki ɗaya zuwa biyu zuwa uku wannan sunna ne kun gano wannan ila talatin ga talatin? fi ghasl wajhi wal yadaini war rijlaini wajen wanke fuska da hannaye da kafafuwa asalin abin da yake wajibi shine wanki daidai wanki na biyu sunna ne wanki na uku mustahabbi ne ina fatan mun gano wannan da kyau kenan wanda ya na biyun da na ukun yafi wanda ya daidai na malaye wannan bayani a farko hadhihi shurutul wudu wa furuduhu wa sunanuhu malace waɗannan su ne sharuɗan alula da farlan alula da kuma sunnoni ya bika an ta ta'ammalaha, Malici ya dace kai kai aiki da su, wata harisa ala ta, mun gano wannan ala ta ta'allamaha, ya ce ya dace kai marmaza ka koye su, ka san su, wata harisu ala ta ha, sannan ala ta ha, sannan ka ɗabbaka sa aikace fi kulli wudu'in a kowane alola za ka yi liya kona wudu aka mustakmilan, domin alolanka ta zama cikakka lissifatil mashru'a ga siffan da shari'a ta shar'anta litahuza ko ala thawab saboda ka rabauta da lada mai yawa wa nas'alullaha lana wa lakal mazida min al-ilmi nafi malai ce muna roƙon Allah mu da kai ya mana ƙarin ilimi mai amfani wal amali salih da kuma aiki nagari mun gano wannan duk wanda ya dace da wannan to ya rabauta rabo mai girman gaske, wanda kuma ya rasa, to wannan ya yi asara, asara mai girman gaske. A ce alola da take wajiba, an tsara ga da mutum zai a ce bai sani ba, kawai mutum ya zauna yana rayuwa rayuwa irin na dabbobi, bai san me yake yi ba, to akwai haɗari a cikin rayuwar duk wanda ya siffanta da wannan, Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu. Mala ya ce babun ga wani babi fi bayani sifatil wudu'i wanda wannan babi zai yi magana ne akan siffan yadda alwala take kun gane a baya mun zo da nasoshi da suke magana akan alolar to ya siffan yadda za a yi alolan ba da an arafta shara'it alwudu mala ce bayan da ka san sharɗan alola wa fara'idahu ka san farallansa wa sunanuhu ka san sunnonin alama sabaka bayanuhu a bisa abin da bayani ya gabata, ka annaka ta tsalla'ata ila bayani sifatul wudu, ce sai ya zama kaman kai ka leko ko kana da bukata kana ƙwalla fare a zo a yi maka bayani dangane da siffan alulan allati ta tabbaka fiha tilkal ahkam wanda za ka iya tabbaka waɗancan hukunce-hukuncen da aka yi maka bayaninsa a baya. wa hiya sifatul wudu'il kamil shine a bayyana maka siffan alwala cikakke al-mushtamil alal alal sunan wanda ya ƙunshi farle da sunnoni mustauhatan minan nususi shar'i wanda gaba ɗaya ke ɗibowa daga nassoshi na shari'a. Mala ya ce litta'ammala ala tatbiqaha saboda mutum ya zabara wajen yinsa aikace insha Allah Kun gane wannan da kyau ku? Da aka yi bayanin hukunce-hukunce da nasoshi na alula, za ka buƙaci, ya za ka zuba waɗannan aikin alulan su daidai da waɗancan nasoshi a abin da ya riga ya gabata maka a baya, shi ne ce za a kawo maka su anan za ka gani. Fa masalan an yan wudu misali mutum ne ninyan alula, lima yushra'u lahul wudu min salatin wa nahwiha saboda abin da aka shar'anta mai na duk lokacin da zai ibada na sallah aka ce kar ya yi ta sai da alola to in mutum zai wannan alolan ana da bukatan ajin farko mai zai fara gayyatowa ninya mun gano wannan domin shi ne abin farko mun karanta da ku a cikin littafin al'ilam bi fawa'idi a ahkam cewa hadisin inna mal a'malu bin niyya da hadisin min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi da hadisin innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun waɗannan su ne musulunci duk wani abin da ke kara kai na musulunci a jikinsu yake ina fatan mun gane wasu malaman suka ce hadisai ne guda hudu muna cikin jin wannan bayani a lokaci ya kure ko ka karanta wannan bayani akan wannan hadisin innal halala bayyin a cikin littafin jami'ul ulumi wal hikam sharhin arba'una za ku ga waɗannan irin waɗannan bayanan dalla-dalla kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace to dole ne mutum ya fara gabato da niyya summa ya ƙulu bayan mutum ya zo zai fara alolan sai ya ce bismillah summa yaghsilu kaffaihi thalatha marratin sai mutum ya wanke tafukan hannun shi haka su uku ba wannan uku wannan uku ba in ka wanke dama uku hagu uku ya zama ka wanke sau nawa shida ba uku ba hada za ka yi gaba ɗaya sai ka wanke uku sun mai yata madmado talata marratin sannan sai mutum ya kurkuran baki sau uku wa yastan shiku talata marratin sai ko mutum ya shaƙa ruwa ya fyace sau uku wayanthur ma'a min amfihi biyasarihi ko mutum in har zai face ruwan to zai da hannun shi na menene na hagu ne jama'a duk abin da ya zama waje ne na kyama ko kazanta da hagu ake yi ko brush mutum zai ko asuwaki da hannun hagu ake yi haka ibn taymiya ya faɗi kun fahimci wannan da kyau ku saboda imatatul azani mun karanta ma anan ku wa yaghsilu wajahu thalatha marratin mutum yazo sai wanke fuskan shi so uku wa haddul wajhi tulan iyakan fuska wajen tsawo shine haka min manabiti sha'adar ra'asi daga inda kai gashin kai ya fara tsorowa mu'utat a al'adance al'ada gashi ta yana yake fara fitowa nan dole kawo mu'utat in mutum da sai ko anan in aka ce to zai fara wanke fuska daga inda kai inda gashi ya fara tsuruwa to daga ina zai fara wankewa <laughs> to dole a ce mu'tad ina ne mu'tad shine gaban goshi ko da ya samu sai ko to kuma wannan wala lura ne ya karata da shi ina fatan mun gano wannan <laughs> Allah ya sa mu dace ila man hadara min al-lihya mala yace har zuwa inda lihiyaini gemu biyu suke, wa zaƙani da haɓa, gemu guda nawa ne? Eh? A biyu ne, a'a, ai ba wannan ba, ai haɓan kama za a gan shi guda biyu ne, akwai ɗaya ne, akwai me? Akwai ɗaya nan. Ina fatan mun gano wannan, ka taɓa haka ji ƙashin guda biyu ne. Ina fatan mun gano wannan da kyau, in aka tashi ɓara zai ɓaru. A'a, an ka ce wazzakan da haba, ana maka ƙarshen ne in ka ce zuwa inda gemu biyu yake, to nan ki za ka iya wanke zuwa nan kenan. Ka fahimci wannan? Amma dama wannan ana ce mashi gemu, wannan ma ana ce mashi me? Gemu. Amma haba nan ne haba nan, nan. Ka fahimci wannan? Kuma gemu ne, sannan gashin da ke nan, shi ma menene? Gemu ne nan. amma gashin da ke kan nan wuya shi ba gemu ba ne. Ka ce wannan da ke ku? Allah ya sa mu dace. Mala ya ce wallahiyan, to menene gemu? Sai ce azmani, ƙasusuwa ne guda biyu, fi asfalal wajihi a can ƙasan fuska. Nya ne ƙasan fuska? Eh? <laughs> ina da ƙasar fuska haka kenan ba gemu wannan da wannan yake nufi ba waɗannan ƙashin yake nufi guda biyu A ahaduhuma min hatil yamin ɗaya yana ɓangaren dama wasani min ya yasar ɗaya yana ɓangaren hagu wazzaƙan shi ko haɓa fa majma'uhuma shi ke tara su kaga bai ce da kyau ku. in za a kira haɓa to haɓa shine matattara da ke tara su amma kowanne gemu ne mai cin gashin kanshi ina ba mun gano wannan da kyau wa sha'arun lahiyati mala ce gashin gemu minal wajihi shi ma ɓangaren fuska ne dole a a wanke shi to kaga wanda yake aske gemu ni ban san rikicin da yake haɗa kanshi da alula ba kullum da in misali Allah maraukin sarki ya kaddari cewa zai yi alula a zuwa lokaci kaza alulan za ta zo da wanke gemu to sai zaman to ba gemu in yi wanke malaku ba su yi ridin ba ina fata mun gano kamar mita ne a cire mata wutan ta ta wani waje in wutan da za ta wuce ba za ta mitan ba za ta yi ridin ba cin da wutan bai shiga ba da su an gaya masu ga wanda za su ɗauko ibada a wajen shi sun zo ba su gan shi ba ban gano wannan da kyau ko <laughs> yasa akwai abun jin tsoro ga mutane Allah da suke saba ma ƙa'idojin shari'a kuma ya kamata a rika tausaya masu ban gano wannan da kyau ko a tausaya masu Allah shi kyauta Mala ce faye jibu gasuluhu, to wajibi a wanke gashin walau tsala mun tsawon shi, fa in kanatin lihiya khafifata sha'ar, in gemin yana da gashi ’yan kaɗan ne waje ba gasulu ba ha, wajibi ne a wanke cikin, wa zahiri ha ciki da waje, wa in kana kathifatan in ko mai yawa ne, ai satiratan lil jildi, ta ma rufe fatan gemin ba a ganin shi, Waje ba gasulu zahiri ha, sai a wanke zahirinta kan waya jibu ta khalilu ha sai a da gemun har a tabbatar da ruwa ya shiga ciki kamata kaddama kamar yadda bayani ya riga ya gabata kaga yanzu a nan waɗanda za su yi wannan aikin mammotsa gemun ina ganin daga dr idris sai abbas ina fata mun gano wannan da kyau sai kuma haruna to sai ni <laughs> Ka gano wannan da kyau. Ai, ya gemu na ɗan yawa. Ina fata mun gano wannan da kyau. Ya fi na wasu da yawa. Allah maɗauki sarki ya sa wa dace. Ka san muka je wa'azi wani lokaci sai a ɗauki wani ƙaramin ɗalibi na aja ba shi babban kujera ya haye. Ni kuma a ce ku tsaya a can waje kuna koran yaran nan. Kuma ni zan yi wa'azin. Sai ya zo an kira ni sai a gana taso. Sai kuma ga mutane sun fara wuri wuri. sau da mafi yawanci sun yi gayyen ne waɗanda suka san mu suna suna shirya masauki sai mu riga su wajen wa'azin da mu ba masaukin ne ke gaban mu ba mu wa'azin ne ke gaban mu gani ko lokacin da aka je wa'azi neja an ji ana kokara shirya malam masauki wajen wa'azin ba su shirya ba tun daga nan da aka wuce kawai mu dai mun yi auni ne kawai mun hango malam a saman falwaya kawai yana ɗaurin speaker eh ina fatan mun gano nan da kyau to ba da gaske suke addini ba shi ko albani ya zo duniya bauta ma Allah da gaske ne shi yasa Allah ya dauke ne shi yana cikin aikin a fatan mun gano nan da kyau su wasa suke shi da gaske yake Allah madaukin sarki ka saka mashi da mafificin alkhairi. Wa haddul wajhi ardan, shi ko iyakan fuska wajen faɗi minal ila ilal udhni daga kunni zuwa kunni ne. Wal'uzinani minar ra'asi, su ko waɗannan kunnuwa biyu suna ɗaukan hukuncin kai ne, shi zan kai shafan kai haka, kana da sai ka wuce sai ka shafi kunni, tsoro hukuncinsu ɗaya ne. Wal'uzinani minar ra'asi. Mala yake cewa fayum sahani ma'ahu kamata ƙaddama, kamar yadda muka yi bayani a baya za ka shafi kunnuwanka guda biyu ne tare da shafan kai. Summa ya daihi ma'al ƙaini, sannan sai mutum ya wanke hannayen shi tare da gwiwan hannun. Ka gane wannan? Za ka wanke ne ma'a ba ila ba. Mun yi bayanin wannan a baya ko? Salasa marratin su uku za ka wanke. Wa haddul yadi huna, Mala ce iyakan hannu a nan min ru'usul asabi'i tun daga kan yatsa ne ma'al azafiri har da kumban ila awwalil adudi har zuwa farkon dantsi yanzu yana farkon dantsi ba nan ba nan shine farkon dantsi to haka mutum zai wanke daga nan haka duka to shine sai mala yake cewa wala budda an yuzila ma alika bil yadaini duk wani abin da ya ɗamfara a jikin hannu sai an kau da shi, ƙablal gasle kafin wankewa min ajinin, shin ƙullu ne, watsinin, ko turɓa ƙasa ne taɓo, wa sibgin ko wani tiri ne aka yi mai, aka sa jan ƙumba ko wani fenti, kasifin mai kauri alal azafir wanda aka sanya shi akan kan kumbuna ne, hatta ya taballagu bi ma'il wudu har sai an kau da abin da kai tsaye ruwan alula zai kai ga wajen ya taɓa shi ya wanke shi ya sai ta mamakin mata masu shegen san wai kwalliya sai zo ta sa jan kumba zo tana alula ba a ganin alulan kun gano wannan da kyau ku sau da wannan abin da ta zo ta sa shari'a ba ta gan shi ba domin alma'adumu shar'an kalmaadumi adumi hissan in shari'a ba ta ga abu ko ka taɓa ka ji shi ba shi to maganin kar a yi wala tun warkar a fara sai ta gaya mutane magana ba su gane ba kana ji masu yoma tanadin ne ranar kiranyi sun mai yamsahu kulla ra'asahu sannan mutum sai ya shafi dukkanin kanshi wa uznaihi da kunnin shi marratan wahida shuɗe ɗaya ɗaya kawai bi ma'in jadidin ghaira balalil baƙi min ghasil yadaihi da sabon ruwa mutum zai taɓo ba da sauran danshin da ya wanke hannun shi ba. Kun gano wannan? Mala ya ce wa sifatu mashin ra'as, siffan yadda za a shafi kan an ya za a yadaihi ni, mutum ya sanya hannun shi da ya riga ya tsima su, ya jiƙa su, bilma'i da ruwa ala muqaddamin ra'asihi a gaban kan shi haka. Wa ma sai tafi da hannayen ila ƙafahu har zuwa ƙeyen shi, sun yaradduhu ma sai dawo da hannun ilal maudu illadhi bada aminhu daga inda ya fara haka mutum zai kun haka haka za a tafi kun ga kai ƙarshe ila kafahu ko sai kuma a dawo inda aka fara summa yudkhilu asabi'aihi sababataini sai shigar da waɗannan yatsu na shi sababa guda biyu fi harƙai uzunaihi a kafan kunnuwan shaka. Gani? shine zai shafa ka duka da wannan ake yi wala ga sun yi haka ba da wannan ake shafan kunni ba da waɗannan ake yi sababa ta yi wa yamsahu zahirahuma sai mutum ya shafi bayan kunnin bi ibhamaihi da wannan ibhamin shi haka ina fatan mun gano wannan da kyau summa yaghsilu rijlaihi sannan sai mutum ya wanke kafafin shi salasa maratin so uku ma'al ka'abaini zai hada tare da idan sawu wal ka'aban malaje su wannan idan sawo humal azmani annati'an su ne wasu ƙasusuwa guda biyu da suka bankaro fi asfali saq a ƙasan ƙauri jama'a ba nan wannan ne ƙauri ba to ƙasan ƙauri shine nan to nan nan shine ƙarshen ƙauri waɗannan ƙasusuwan su ne ka'aban to mutum ya zo wankewa nan zai wanki ba san nan ba nan ina fata mun gano wannan da kyau zai shigar da su cikin wankewa Mala ya ce, wa man kana makatso al wanda ya zama yana da yankakken hannu, auyar rajili ko an yanke mai kafa? fa innahu yaghsilu ma baƙiya mina zira zai wanke abin da ya saura ne na zira'i. Misali an yanke mutum nan, sai wanke ɗan gundulmin nan. Mun gano amma aka yanke nan, to ba zai ba wanke hannun kenan. Iza salaballahu ma auhaba, saƙaɗa ma aujaba. in Allah ya anshe daman da ya ba mutum to abin da ya wajabta mai ma sai ya sauka kan shi wannan ƙa'ida ne na malaman usulul fiqh malam sai yake cewa fa innahu yagsilu ma baqiya min az-zira' aw ar-rajuli fa in qutiya min al-mufassal amma an aka yanke daga gaba ne al-mirfaq mufassal al-mirfaqi wanda yake mararraban kafada abin nan damtsan kafada rasalar ra'asul adudi malice sai mutum ya wanke kan gundulmin kawai haka wa in qutiya min al ka'abi in ku an yanke daga kafaɗa ne ga salat tarafal saq sai ya wanke gefen saq din kaurin da qaulihi ta'ala saboda Allah ce fattaqullaha mastata'atu wannan umumi ne kun gano wannan da kyau za mu zo a karatunmu na an jima malam zai mana magana akan masu kafa hujja da umumi si watsi da mai hususi da ya zo na wannan nassin da ke gane yan bida'a ya so da dama in na ji mutum na irin wannan maganan kawai sai bani dariya sai ɗauko nasi am ya tabbilin bituwa a cikin shi wanda kana zuwa da ha sai me sai rasa abin da zai gaya maka kamar mutum ne zama ɗan iska kawai dan kun yi haɗin baki yau sai ka ce wayacin da Allah ce illa man taba wa amana wa to ai mutum ya tuba shikenan a'a ai har yau in ya tuba Allah bai yi da shi sai ya je ya gyara imanin shi shine ka'idan menene ke hassase abin nan illa man taba sai ce wa amana ina kamanta da wa amana wa amila amalan salihan sai kuma ya koma ya yi aiki na ƙware madadin wancan bannan. sai ya cika waɗannan ƙa'idan kakka ɗauko guda ɗaya ka aji ina sauran sharaɗin guda biyun kuna gano wannan da kyau to in ka lura da katin da muka gama yanzu a cin igasul lahafan yanzu mai irin ɗabi'un da muka ambata a nan ya halatta ka zauna da shi ne mai ahalar ya ce wala ya yahilla lahu suhbatu fasikin bai halatta abuta da fasiki ba wala mu satahu ko zama da shi to in ka ce bai halatta zama da mu'amala da fasiki ba sai wani ya ce ya halatta kai ke maraddi bai halar yake ma in ka tanka mashi ka zama wawa ba da kai ke yi ba da mai alari yake ina fatan mun gano wannan da kyau kuma da annabi yake yi domin annabi ne yake cewa latu sahibi illa mu'mina wala ya'kulu ta'amaka illa taqi kuma masu iya magana suka ce anal mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innaka fa kaza fil muqarani yaqtadi aya ta shi cikin suratul tagabun wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi sallama idza amartukum bi amrin duk sanda na umarce ku da wani al'amari fa'atu minhum mastata'atum ku zo ku aikata wannan gwargwadon iyawanku wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a lamba na 7288 muslim a lamba na 1337 min hadisi abi huraira radiyallahu anhu fa'iza ghasala baqiyatul mafrud in mutum ya wanke sauran gabbai da aka farlanta mai faƙada a tabi mastata'a to ya zo da gwargwadon abin da zai iya kenan subhanaka allahumma biyamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum